fuskar ba ga kana kuna sun fara zama ne ba bai je ka wasu na da wannan kana kuna sun zama ne ba je ka tafi mai martaba yin doto ka je masallaci ka garki shi ne ne ba kuma sallah irin ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wannan ta garin mangaruri da bai ta ba sallah irin wata ake a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai martaba sai ya ce sai an daidaita sau kuma ya shirya wa'azi ya zauna ya ce a zuwa mashi a faɗa mana idan za mu gyara wannan mulki a kabari sai Allah ya sa a tambaye mu ya muke kuma sai ya tsaye da mu gaban sai ya tambaye sai ya kuɗa kasu sun shiga sunna shi yasa yanzu kuna mulki ya fara sarki akwai ya ce zai yau ahlus sunna kiri a wajen wani a wajen wani sarki cikin manyan sarakunan Najeriya an je za a kai karan ahlus sunna mu ba mu yadda ba garin nan sai dai ya kama da wuta duk bala'in da za a je a yi mu muhammadawa ba zai yi a ce muna raye a ce maulidi maulidi nan an taba shi ba mu billahi lazi in sai ba da za a wasu makiyama ba sai da mun gama diri gaba baya. sarki ya ce to ku saurara yanzu abu ku gaskiya suka ce ya ce to da waliyan nan marasa rajista da kuka rike kuke ta manna hotunan su koyi a cikin gari yace da wannan abu da kuke mana da dare ku hada mu bacci da yawo da kuke yi kuna tara hanya ana samun gosulo mutum ya dauko matan za ta ji asiri tana lagula ta yi wasa a cikin mota ku tara hanya ga garin su wallahi duk kuwa tsada su ku rike annabi Muhammadu shi ne ku da da mu ne muka ci da da wanda idan ta sake sauki ce ma ko mai zabi ba babban kila ya kai ta cikin sarakunan Najeriya kenan da da ka ce ka gane sunna shi kenan ka fi gari bayan da ba yi ba ka ji wallahi na san lokacin da wani malami ya a Kano ce Kano gida uku ne gidan kuɗi gidan sarauta gidan ilimi ce gidan kuɗi gidan mai martaba akwai dan izana a gidan aka ce babu Ya ce gidan kuɗi ya kirga wasu manyan masu kuɗin Kano yace akwai dan izana cikin su aka ce babu yace gidan malata ya kirga wasu manyan malamai a karo yace akwai dan izana gidan su aka ce babu yace to wannan shi zai tabbatar muku ba kowa da dan izala ba sai wani dan iskar gari wanda gaba ɗaya bai san ciwon kansa ba kuma ta tsine masa albarka saboda ka kar ku yadda kar ku sake kar ku yadda ku amince wani ya shigo muku da izala cikin gari karo da yanzu ya je fara kai yanzu bikin da ga kiji ga bai doke saboda ya je fara wallahi gwamnati ba a ba sa ta ba kada ta mutum zai yi ba yanzu ka san har kuma talatin zuwa ne zara kan wasan ya kan daga mutuwar malam Jafar zuwa yau mun buɗe sama da majalisi da yake cikin majalisi sama da ɗan ya kan ko shi wannan za ta shugaban majalisin gwagwarwa Allah ya masa rasuwa alhaji ali kafin da Allah ya gafarta masa kai kai yanzu ba kai ba yanzu gidan mai martaba bayan idan suna da ne suna nan sun yi kwanton bauna suna da ciki mun wasan su kuma ku san su ba duk mai ciki yadda da ne ba da yin zanen suna cikin kenan A addini da hankali hankali yake farawa da yanar sai ci gaba da yi ne sai ci gaba da yi karshe har yake matashin da zai je Allah ya gafarta mana sai daga mata yake cewa mutanen raguwa suke ko karuwa suke yaya ahli sunna raguwa suke a Najeriya ko karuwa suke za ka yi tambaye ku yanzu ka kalli a cikin garin izon muke wazi gaba da bayan kudu da arewa ko idan ka duba mutane da aure shekara goma in za a yi wazi a nan gurin jama'a ka za su taru zai yi me ba shekara goma da suka wuce zai yi Kaje je suka jahilciya za ka ɗauka duniya ta shi da su ni sai da na kauri kai da nake kamar ba mutane wurin ba akwai mala'iku da musulman aljannu wata kila cikin kenan raguwa ke ko karuwa ce bidiya raguwa take ko karuwa take bari yake kullum da gabi ake saboda ita bidiya tana da matsaloli da yawa za ka dakilar da kwakwalwarka za ka dakatar da tunaninka za ka murkushe ba tattalin arziki za ka cutar da lafiyarka za ka cutar da addininka komai za ka fita fita shi wala har tattalin arziki ka fita fita kariya saboda me to don ba za a murkushe ta ba ko mutuwa aka yi maka sai kawai a zuwa taruwa ce to bismillah dole ka kawo kasafi kuma ka murje buhu masa a daya in ba ta ka haihu ka murje buhu biyu sana kawo ta da arziki ba tana koma ta kawo bayan kai kana fama da maka mutuwa kwana uku na shiga wajen su jiko kai sai ko wani malami ya jiko sai ka ce shawo da an ce ya ka kawo kasa biyo kwana uku in ka samu kasar da ne shi kana kamar karuwar matsala kwana bakwai na shiga sai ta gidawa in ka ce ya ce kwana bakwai kawo wai kwana uku wai ya yau zai bashi to hana shi bacewa za ka yi ka yi kukuta ka samu ka fata mai zai kirga ka fata ba kwana arba'in ta kawo shi to sai dawa da ka ce a gabar ta ba da zari ya ce inna lillahi wa inna ilaihi a ce ka ya mutu yana kawai yau kwana arba'in sai ka ma ba ka ba ka kan ɗan cuwa-cuwa ya sake murkushe ba kai kenan da ya tana murku ta tattara arziki ko wata murku shi tana murku ita matsala ta da. za ka da ita da tura a daga cikin matsala ta ba ita bai da ke ba kawai yanzu malamin ya shafi ya koshi da kare da kare saboda sai ɗauka ma wani shi tsafta shi ne tsoron Allah kawai sai ya dukun dukun yi dawan dawan wai tsoron Allah ne tsoron Allah kariya ne ba mu tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da tsafta bane ba kaida ce ta musulunci ba annabi zamu ci da rima tsafta tana daga musulunci ko ba haka aka fara ba to bid'a tana da matsala shi yasa yanzu da wuya ga dan boko yana cikin bid'a mutum da wuya da wuya dan boko ne wanda ya yi ya yi digiri a kan ya je jami'a ya rubuta jarabawa ya ci bai saki an saba da wuya ne yayi da wahala ce bai saboda ne shi haka sai ga fitar kauyen shi kauyen shi ba haka shi ba abu ba saboda haka sai wani shi yasa inda ba ga da yawa da bidiyoyi su ba za a ga ba ko za a ga ko ka taɓa gani wani ciyaman lokal goma ya ji an shi ga wani ba zai yadda ba zai yadda ka taɓa gani wani kwamishina ya ji an harasa wani shi zai yadda ko dan shi ba zai yadda ba su yadda kawai shi ne ya galla mun sai ka a yanzu annabi Muhammad su abokan da Umar da suna wannan ba zai yi ba amma kai ba zai yi

haka rinka zagayawa wa shi gari gari ya yi ya mutu akan harka ko ya yi ba ba gari gari ake gama zo gari ya ce to jama'a saurara dama zana ni na kawo ta daga nan da muka karɓo ta yahudawa suka yi kwanta suka canje shi suka ba muka raba yau na karka kaya na duk dan izala da na ba izala gari ta ko ta dauka izana ma bayarwa yi bayan ya kammala ya ce to amma bai ina shari'a da yayin izala sun kai da kotu kudin lauyoyi dubu ɗari da masu a tattaro kuma ka kai yi shi ba an zagaya wani gari ya ce ina mutumin da muka bashi jaki muka ce ba uwashi a madadin goyon sa dai ga jaki da haushi ma ya raba ina wanda muka da ya dawo nono ya mai da uwashi shi ya san ƙarya yake amma tun da zai nemi kuɗi da wajen cewa cewa hanya kai jawo ne da gaji Allah ya masu su na masu raba ba sai da aka zo wajen wa'azi an haɗu an cika aka ce to za a gabatar da shehu nan wanda da su suka raba izala amma ya gane kafurci da yanzu Allah ya shirye shi ya kawai ya koma hanyar Annabi Muhammadu. shi ma yanzu ya zama baba Muhammadu ya kai ya gyara a can ba sai fara jawabi yana cikin da yana kun ga iza kun ga dari kan ga shi doka yake bana sai Allah ya kunta bakin shi ne sanda yake gani ta ba lokaci sai da kun ga dari kaza aka ce kun ga dari kaza aka ce kun ga dari Ya ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa kafirci da ya dauka za a yi kafara sai shi ne a cikin wannan mazaba kawai da yanki shi ne ya yi cuta cuta kawai sai aka ce a sauko da shi sai gada shi ya kwanta yana ku dakata sababin lisani na sabab haka ce ƙarya ka kai bakin ka ya saba da zaki ce idan daga nan suka wakar da suka yi zake bid'a kudin bari yake ana dawo su ko bari yake dawo su wannan alama ce take nuna maka sunna hanya ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana ku saurara ku akwai wata dabi'a ke faruwa cikin wannan gaba kawai malami sai zo wai hujjar ta dai dana ba gaskiya ba ce Shi shine sai na ko Qur'ani sai dora ka wannan bai ne a ce Qur'ani izo nawa izo ce ya ce a karo wani sai ya sake kawo Qur'ani sai ya sake dorawa Qur'ani da biyu ya ce ya karo wani sai ya tara Qur'ani kamar guda bakwai a kai wata fa ne a kai na ce Qur'ani ne a ka ya ce to zan rantse mutum zai iya rantsewa da Qur'ani ya dafa Qur'ani ya rantse ko guda ɗaya ba sai karya yake kwana lafiya ce a ya ce to za ku tabbatar da idana yau kaburci ya Allah idan idana gaskiya ce ga Qur'ani a kai kaina Allah karka bani in sauke wayannan Qur'anai ba mutu ba Allah in zai yi zala gaskiya ne ka kashe duk abin da sauki ya Allah kai duku duku da shi ya Allah kai rabar da shi ana kambara ya in an gaba sai ya sauke sai to kun ga na sauke ba abin da ya same ni ke nan izana bai ne da ya ce kariya ce kariya ce wai ya kawo hujja dan da tafiya nan aya ita hadisi ya kawo to yadda bai ta na ji ka dora qur'ani ka da sai zana gaskiya ce Allah ya kashe ta. wata bukata Allah yake da ita sai ya kashe ka wata bukata yake da ita sai ya kashe kake kai da na bari tambaye ka da kai da Allah ya ji girma wa ba zai to bari ku ji abin da ka irin wannan abin da ya haka kafirai suke gaban Allah kuma Allah bai kashe su ba ka ga da kai dan gwada gwada Allah ana rama da gaskiya amfani wa in da kuma wa in kanu allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa'amir alaina hijaratan min as-samaa فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب أليم kafirai da suka zo gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi ga annabi yana karanta Qur'ani suka tsaya gaban shi suka ce Allahumma ya Allah in ka kana aza, in dai wannan alqur'ani da ke hannun Muhammadu nan ga annabi ba daure kowane annabi in diga cewa wannan qur'ani gaskiya ne a wajen ka ya Allah gaskiya ne qur'ani na daga wajen ka to ba za mu yi imani da qur'ani ba fa fil alaina hijaratan min as-sama'i kamar ruwan duwatsu yanzu daga sama ya Allah gaba ta bi daure da qur'ani yana karanta suka ce ya Allah wannan Qur'anin da aka saukar wa Muhammadu in dai gaskiya ne ga mu a gaban Muhammadu da yake karanta Qur'ani ya Allah ka fada ruwan duwatsu daga sama yin Qur'anin nan gaskiya ne a wani na ji azabin alim ko kuma yanzu yanzu ka zo mana da azaba ne ya Allah Allah ya mutu ruwan duwatsu kenan Qur'anin da zai yake karantawa karya ne saboda kafiri ya ce idan Qur'anin karya ne a mata ruwan duwatsu ko a kawo mai bala'i kuma Allah bai kawo ruwan duwatsu ba nan take kenan wanda ya nuna qur'anin annabi kariya ne wata hujja ta ka bai tace hujja da su Abu Jahil suka bayar gaban annabi ba ba abin da har su Abu Jahil suka faɗa gaban annabi ba da suka ce qur'anin da ne ga su a gaban annabi Allah ya musu ruwan zuci wata bukata Allah yake da ta sai ya musu ba an ce maka Allah gaban gwamnatin Najeriya ne yanzu da haka yi mulki a Najeriya in siyasa ta gudu suke ko ba gudu suke ba gwamnati ta ce da baki ko da take ko ba take ba take ba dan da take tarewa saboda yanzu tsallaka su sha dole wai kowa da ya wata farin bari na da kabo su kafin su tsere to shi Allah idan za ka gudu ka tsere mata balle ya zama kan ya kabo ka yanzu shi Allah idan za ka gudu mata idan za ka je in ya fi kaɗo da Qur'ani ka ce Allah ka halaka ta ne idan suna gaskiya ne Allah bai halaka ta kai ba to wata bukata yake da ta ta halaka ta kai yanzu tun da an yi wa annabi irin wannan gaskiyarki annabi bai Allah bai harkar da su a gaban annabi bai kare amma da kake sun mutu ko ba su mutu ba dukkan su akwai daya sun koma wajen wa ya kama su abin da suke so da kama su ba kai ma da kai yanzu Allah bai da bukatar sai ya kama ba dai yanzu amma ci gaba da shuwa shuwa kana dora Qur'anin kana rantsewa ci gaba da a ci gaba da tafiya kai na kewaya wa kewaro na kewaya wata ran za a kai da Allah daga nan zuwa shekara ɗari biyu wata kila ne da daga duka mun koma gaban Allah duk taron kusan kowa ya koma gaban Allah ba mamaki daga nan zuwa shekara ɗari biyu ba mamaki daga mun koma gaban Allah idan mun koma gaban Allah kuma sai kaga za a yi bayani ko ba za a yi bayani ba to kenan wannan hujja ce ka kawo dalili ne aya ce hadisi ne ai ba da wanda ake gane gaskiya ba da wannan shi ne sikeli na gaskiya kenan da annabi ba gaskiya bane da qur'ani da annabi ya zo da shi ba gaskiya bane domin an yi wa annabi yin wannan a gaban sa bai sauka da hukunci ba kai aka ga fata ba. kenan hanyar da ake bi a gane gaskiya su ne wayannan hanyoyin da muka ambata su ne ake gane gaskiya da su wanda dalilin me sa kullum kuke ji da awar mu shine kira zuwa ga littafin Allah kira zuwa ga sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ku saurara ku wallahi duk maganganu da kuka ji muna faɗa kan bai sani ba muna faɗar su ne da suke ruwa wani haushi kun ba ta matsayi a akwai bukatun dole a karshen da jama'a gaskiya akwai wayanda sun rungumi hanyar da ba ita ce hanyar gaskiya ba ko ba su ba tsakanin su da Allah suke yi kenan cin amana ne na da'awa ba mu ita ta gaskiya zuwa gare su ba cin amana ne na da'awa dole sai mun isar da gaskiya zuwa gare su ne ita musu da sabon Allah bayan da za a yi a bar mutane an dasa musu akida ka yi duk abin da ka ga dama abin da aka ɗora maka kawai ka zama mabiyin wani shehu ko mabiyin wani wani shi ya baka karanci da kai kalda da laira kuma mu sa ido ba za mu gaya maka ba mu je sai lahira daga nan ya kamata mu gaya maka in ka ji da in an je laira a warware amma ba kai take cewa Allah sabon Allah bai so daga ba ai Allah cewa ya rusulan mubashirin da munzirin rusulan mubashirin da munzirin وإن لم يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا Allah madaukin sarki ya ce rusulan manzanni mubashiri da masu bishara ne wa munziri da daga gari sai za ka ji taron muna wa'azi sai daga aljanna ga nan ruwa ruwa gaban ka gaba ba mata wata ran wata ran kuma wa'azi ya jiro mun nan kuma lokacin gargaji ne sai ka ji cewa kai akwai wanda zai tsira ma sai wanda Allah madaukin sarki ya tsira Allah yake rusulan mubashirin wa munzirin ya ta yake ne Allah ya kula lin nasi ala Allah hujjatu da rusul saboda kar mutane su samu wata hujja ga Allah bayan Allah ya turo manzanni da Allah bai turo manzanni ba in ka saba wa Allah Allah zai kai ka wuta sai ka ce Allah ba karanta da ni amma yanzu an karanta da kai ko ba karanta da kai ba an karanta da kai kenan tun da an riga an karanta da kai kenan ba ka da sauran hujja wacce za ka faɗa wa Allah madaukakin sarki aljanna ka karanta alqur'ani mai girma za a ga aljanna Allah madaukakin sarki yana ba da ita sakamakon yin aiki da kwarai amma wai sai ga mutum ya fito da sunan shi wani wai yana magana akan babu yadda suke duniya gabanin su ويوضع عدل من عولي الله كلهم يسكن ذهبه أعالي جلده بدون بدون حساب والعقاب سوى أنا ولو عملوا من الذنب كل جرما ولو كنت يجمعني وانا مغنى فتاة يا يقول في البريدة وي با ولي ولي تشوى تجان الله با ولي ولي تشوى تجان الله شوى ولي يجمعنا ya bushi iska ne yana faɗin matsayin sai zuwa sauran wani suka ta daga ne ba. wai ba wani waliyi cikin waliyan Allah gaba ɗaya waliyan Allah gaba ɗaya yuskiru sahabahu a haliyar jannati wanda zai ta tattara yan ɗarikan ta gaba ɗaya kwashe sai kai su aljanna aljannar injiniyin aljannar ruwa gaba ɗaya cikin aljanna bidunin hisabi ba tare da an musu hisabi a filin kiyama su ko inda ake hisabi ba za su kiyama wani hisabi ba zai yi musu hisabi yace siwa ana yace sai ni kadai nake da wannan bawa wai shi shi kadai shi yake da bawa in kiyama ta tsaya zai kwace mabiyansa da jama'ar ta kaf gaba daya ya kai su jannatul indiyi gaba daya su ko ba ne ba zai bari ba zai taro ya ce ya kai su aljannar indiyi ba wani wanda zai yace sai shi kadai ku zauna ku ci. sai ya ce wai wa law amilu min az-dhanbi kulli jaribati da za su aikata kowane irin zunubi duk zunubin da suka aikata yi kiyama da sai aka ya kwashe ya kai su aljanna ba imani ba kullum jarima yadda dukkan wani laifi da za ka aikata ka yi zina ba matsala in ka kira cikin ɗari kasa zai kai ka aljanna shagiya ba matsala zai kai ka aljanna yin wani ba matsala zai kai ka aljanna in ka san kai ba matsala zai kai ka aljanna ba wa tsohon ka zai kai ka aljanna ba wa uwa ka zai kai ka aljanna murkuɗe ka zai kai ka aljanna in ka yi gari ai duk zunubin da kai sai ya kwace ke ki kantar ba shi ita ba kuma da Allah idan ka ba mutane wannan garanti ka ba su lafiya na sabon Allah kuma kamar sannan za ta yawaita kuma za ta yawaita ba wallahi yana daga cikin da ya sa wasu daga cikin manyan kasar da basu gane suna ba kake ga abin da suke da basu dai wani ya ba su garanti rike kawo hanya za su rike da da matsala kudin ku ya kwashi kayan ku ya yi tsira da su dattawan ku ya wulaka da su ya kakkacin da ya ga dama wani ya ba shi garanti da da da wanda zo da kuka shi ya dace magana nan da ta faɗa yin ƙarya ne ba babu ita a rubuce a kamo da ya idan kuma akwai ta a rubuce amma kuma kun yadda ƙarya ce ba gaskiya wace da kuma ita kuma yana mutane mana idan kuma kun yadda cewa gaskiya ne haka take mu mun ce ba gaskiya ba ce to ku zo mu zo mana a tattauna matsalar ku kawo hujjojin ku mu kawo na ku sai ka ce duk saban da yawa Allah za a kwace shi ka kai shi aljanna Allah kuma ya ce kuma ba isa ba hukuma wai za a kai shi aljanna Allah kuma ya ce in ka saba masa wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa man ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada Allah ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah madaukin sarki ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu nar jahannam kalidi da ya abada Allah yace ya tara da masa wutar jahannam kuma sai ya dawo ma cikin jahannam wa man Allah wa rasuluhu wa yata'adda hududahu nudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin Allah wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙetar iyakokin da Allah ya aje iyakoki da ba za a sallallahu alaihi wa sallam ya sha ta nuna al'umma kana tsallaka shi ya zo ya tsallaka Allah ya ce da shi gudana sai mun shiga da shi wuce da Allah ba da Allah ya ce in ka saba masa sai kai ka wuta Allah ya ce in ka saba wa annabi sai kai ka wuta wani ya ce ka saba wa Allah ka tsaya Allah ka dama duk abin da ba dama kai in dai kana tare da shi shi zai kwace kai kai ka aljanna ba yi sabi ba hukuma da shi za mu yadda ko da Allah za mu yadda da shi za mu yadda ko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya ce kullu ummati da kullu sanna illa man aba qalu ya rasulullah wa ya aba qala man adani da kalal janna wa man asani fa kad aba Allah ya ce duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake bai sai dai wanda yake aka ce ya rasu da wa zai shiga aljanna annabi ya ce wanda ya bi ya shiga aljanna wanda ya saba mutu shi an ce shiga aljanna ya shiga ya sai ka gaba da maza Allah sallallahu da wasallam kai sai ka zo kace wallau amilu min adzabi kulli jaribati duk balla duk da asa duk babbar ba duk tabar shagar da suke dama in dai yana cikin mabiyinka yana cikin masoyanka to bai da matsala kai an gama sai ka kai shi aljanna da kai zamu yi da koda ta za mu yi da da kai za mu yi da koda ta yi da ya za mu dauke muka da wannan magana sai a zo ana mana kurutu wai ana cewa muna zagi waliyai ana cewa muna cin mutuncin waliyai ana cewa ba mu san darajar magabata ba ana cewa ba mu san darajar manya ba akwai da daraja ga ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za a tsaba wa Allah a kai ya daukar Allah abin da ya ba ta Allah sama ai wani ne zai baka fita wannan magana abin da muke faɗa kenan sai a zo a ce ai ba mu da kunya ai bi da nuwe har a jarida nake karanta da tsoho yana surutu a kaina to ne fitinan nan yaro da gobe fitinan ne Wani a jarida nake karantawa da suna na kara ai ba ni kare na karanta jarida ba ko ni kare na karanta na taba kira suna wani akan mimbari duk wayannan rayuwa na akwai da muka taba kira suna shi akan mimbari wani mai nan ne da bambe daga garin kuri ai gidan haruna dan koli to da ba na zama dan koli da ke in ka ce ubana dan koli ne dan kasuwa ne ni ubana ne kare dan koli annabi ba ba dan kasuwa bane wa ma arsalna qablaka

wa ma na qablaka min al-mursalin ba wani annabi da kuka turo ka mai kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna hum la yaquluna da ba ta annaba suna cin abinci wa yashuna bil aswaqi sanan suka je kasuwa su koli yan kasuwa ne suna zuwa kasuwa suna kasuwanci suna jizra sai ba na yi kasuwa ne annabawa ba annabi Muhammad ya gasa ko bai ba ba to aya fadar wa kalu ma li hadha rasuli fa wa ma li hadha rasuli ya kullu ta'ama wa yamshi fil aswaq وأنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز لو تكون له جنة آكل منها ولا أنت الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك جوات تدعي من تحتها sannan wa yaj'alaka qusuha wa take wannan magana bal kazzabu bisaa kai tuta wa tarina liman kazzaba bisaati sayya ya wata take ta kasa bai ina ra'atuhum min makanin ba'id tabi'una tabayyana wa tabiya la'anna ta ga mutan lokaci wa ila ulqu minha makanan المقربين لا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا sai ta ayoyi sai ka ce zaki so ka dace wala sai ka ji wa kanu ka bare suka ce ma da hazar rasul wani wani ya kula da amma yana cin abinci wai shi fil aswaqi kuma yana zuwa kasuwa ya zai kai annabi kuma kana kasuwa to idan uba na yi kasuwa ne sai suna cewa annabi laula a rai alaihi malaku inda shi annabi gaskiya ne me yasa ba saukar mar da malaika ba ya kudu ma abu nazira rinka taya shi ne in eh, yawa ji yawa ji malaika yake to jama'a kun gani malaika ne ga da bika bika da yuku da take su ce eh to Allah ya turo ku da shi yanzu malaika ba kuna ko da da ko ne iblis min al-jinn ya dirko sun zo da hikima ba sai hana da hikima ba Ai, da ya yi kansu ko kuma a jefa masa wani tafka ta zinari. aw ta kunu lahu jannatu ya'kulu minha ko kuma Allah ya masa wani lambu da nan zai rika cin abinci ba sai ya je kasuwa yayi kasuwanci ba Allah yake wa kana zalimun sai ga azalimi suna cewa in tattabi'una illa rajulan masura sahabbai da kuke bi Muhammadu ba kowa kuke bi ba mace mutum ne wanda aka tirje shi to duk mara gaskiya sai kan zama shi da misalin biya a kwatanta wannan Allah ya ce unzur kaifa darabu laka al-amsal unzur kaifa darabu laka al-amsal fa dallu fa la yastati'una sabila wallahi ba da dadewa ba ina da shi ina da shi a aje dan kai ko to yanzu haka zan yi nuna wa ina da shi ake wani tambaya ana ana gaba da malam to ya kace sura al-fatiha kan Allah ne ya saukar da ita ko Muhammadu Bakari ya faɗi Muhammadu Bakari kawo aka ce to ya kace kuma tafi ci Qur'ani da Allah ya sauka yace to ni abun mamaki a shi wa ya kira ko ni aka ce Allah ita jirgin sama ba aka ce bature yace to da rakunin Allah da jirgin sama bature wa zai gudu wala ina da shi da ko ina da ko da shi su sun san babu mutu shiru wallahi sun san ba al'ada mu ne shiru wallahi sun san sun san abin da muke faɗa gaskiya ne sai dai mun faɗi gaskiya sai ka san kai tuwatuwa kai tsiya sai ka ce a amma wallahi sun san abin da muke faɗa gaskiya wallahi sun san to mu yi wani sharri da wani dalili me hikima na da za mu samu mun wani sharri kai wannan magana da faɗa kun taɓa ji ko ba ku taɓa ji yace da raƙumin Allah da jirgin saman bature wannan ya yi gudu haka ce jirgin saman bature wanda ya dauka garewa aka ce ta to ai haka abu yake unzur kaifa darabu lakal amsal duba ga yadda suke buga maka misali ma sai misali ake buga maka fadallu sun bata fala ya tabi wani hanyar da ba su gara. Allah ka nuna mana hanya ka ba mu ikon gara. to na gidan ba ma na yi ko ne. wani bijilannen yaro to inda gaskiya na kawo karɓa ma fitina ta kuma bane da Allah ya hukunta ni in saba masa sannan yaro to gaskiya hadisin da ga ma yaro ne ba aya da da hadisi ba to in na ja aya ni yaro ne na ja hadisi to ita aya da yarinya ne hadisin yaro ne to aiki da hadisi da yaro ba gaskiya na faɗa ba in dai ayar da ta bayani ya bace hadisin da ta bayar wani aiki da hadisin ba ni na ce abi suka da tawo da na ce ku mu wa muka ce abi dawa sun da tsada wannan na faɗa muku da wani shehu ko ni malamin mu da ke ku bi wa muka ce ku bi wallahi idan bida ya zo na gurin da yanzu ya ba ku labaran da baka san su wallahi da tun da kake karanta wani littafi na wani kan bidiya wai an je an tambayi wani wali ta nan da dai ba take karanta ba wai wai wani ya je wani wali yau fatawa wai da yawa baduri wali ya fatawa fatawa ta shafi magana ahlul lahi wai sai ga wali ya kalli gefen dama ya kalli gefen hagu sai da ya kalli gefen sa dai da sai ya sa masa tambaya wani ya sa masa tambaya sai ta ana gama ma da idan ka kalli nan ka kalli ne yace daga na kalli dama ne yace malaika da ke gefen dama cikin rakibu da akidu nan to nan malaikan da ke gefen dama ne shi na tambaya sai yace bai san ansa ba yace daga na kalli hagu to malaika da ke gefen hagu shi ne tambaya shi ma yace bai san ansa ba to da na kalli kirji na tambayi zuciya ta shi sai zuciya ta ta gaya mu ansa sai na gane zuciya ta ta ci malaikun gaba ɗaya ne wallahi dai mata take karanta fara na wani waje wai an masa faɗa wai wai ya kalli haka haka je ya saka waje ya saka je ba da azan to to to na ji aka lina ya fito sai ne wai har ya kalla ya magana da mala'ika da gidan in mai magana kuma ce in an faɗi magana wacce matsayin ku bai kai ba to ku ɗauka ku ne ba ku kai ba wai mu ne ba ku kai ba ko kwanan nan ina ji an yi magana falalar da aka faɗa wai wani shehu ya kwace da karayuka hannu mala'ika mutuwa ya ce ba shi ran muridin sa ana ya kwace yanzu zage gaba da mala'ika mutuwa ya tafi wajen Allah ya kai kumfule Allah ya ce rage kai dake damuwa sai ce to to to ba wallahi ba da dadewa ba kwanan da daina kare ra to suna magana an kwace da kar mutu rayukan mutuwa a hannun malaikan mutuwa kai ba kai ka kwace ba ka tsaya matsayin ka shi wanda ya kwata ya kai ne kwace ne shi yasa ya kwace wai ba ga malaikan mutuwa ya dauki annabi Musa ba wai annabi Musa ya dauki malaikan mutuwa to ai shi ma shi yasa ya kwace da kan malaikan mutuwa yanzu a cikin al'umma to mun fito mun yi magana sai a ce fadala ba mu san daraja masu daraja ba mu san ba masu fadala idan an da dokar Allah dan me ba za mu yi magana ba shiru shi zai warware matsala? ba shi zai warware matsala? idan abin da muke faɗa da ya muke muku babu a cikin gaban ku ce mu dan kwanta ba mu idan kuma kun ta akwai a cikin littattafan kuma ba ku yadda ba ku ce da bakariya da kuje za mu sake magana da bayan da farko ya bada misali an ce wai mun yi taron maulidi an yi laifi amma ga shi ana yin taron fati ko a ce a yi laifi ba ya na NPP da suka yi taro shi suke suna ibada ɗan NPP da suka yi taro ibada suke ɗan NPP sun yi convocation kai kai ma na kai kai da na kai da na convocation na NPP wata irin magana ce wannan an mun yi magana mun ce ai koyi da annabi wata kaje mutum ya ce to wai gobe sai annabi yayi annabi ya kulla fanka a masallaci annabi ya shiga mota annabi ya sa in ka shigo mota daga sada ja zuwa izo mota la la dauka ba saboda ka sha mota ba ku haka ba idan ka ne a shigo izo sai mota ta yi baci ka ji zaka yi ko baci ba ku haɗa ba cewa kai bari ga wata ibada wata bauta za ka yi wani irin misali ne wannan kawai shi kenan sai a cikin kuna abubuwa zuwa shi Allah ya kara shi yau karama wuce kuma haka abin da muke ba faɗa gaskiya idan mu yara da hadisin ba yaro ba hadisi hadisin ake da shi ba sannan na ji da na zama yaro sai da aka haife ka aka haife ne laifi na ne zai gida to da bai dawo mutane da bai da balawa kenan wannan hujja ce ba shi da hujja ba da me ake gane gaskiya da aya da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a shiga aljanna sai an bi Allah duk wanda yace maka ba matsala ta gina ila ya yi yake wato na ila zai kai aljanna yau da rage wallahi mun ga maka yi kiyama ta tsaya inda aka za ta gina aljanna kawai dimbul sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su fito shi gwagwarmaya za su fito su yi jihadi za a je a kara da su a hudu za a je a kara da su a badar kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana rabba ba su labarin aljanna amma jinkum an tadkhulul janna amma jinkum an tadkhulul الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم من أنزلتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وكأي من نبي يبتلك لما أقول البيون كثيرا ما أقول البيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا أيكم في يقول والله يحب الصابرين أيوة، أيوة، أيوة، وما كان قولهم وإلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قيامنا وانصرنا على القوم الكافرين cikin suratul tauba fa da mutane duniya farashin aljanna inna la ashara min almu'minina anfusahum inna la ashara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن يطع ولو كان بعهده من الله فتبشروا وتبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم كيف تولى لكم Allah ce am hasibtum an wato illa ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah ya saya daga masu imani me ya saya anfusahum ya saya rawukan wa amwalahum ya tsaya dukiyarsu kama da rai ka bada dukiya me Allah zai baka Ya ta da mu rijal kun ji farakin hankali a haka da shi eh. a haka da kake da shi ku saurara ku shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man khafa adnaja wa man adnaja balaga manzila ala fa inna tilata Allah galiya inna tilata Allah galiya inna tilata Allah janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man kafa wanda yaji tsoron makara adnaja zai samu in kana tsoron ka makara zaka yi zaka yi samu ko inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace wa man adnaja duk wanda ya samu ko balagal manzila to zai kai da yake so sai Allah ne ce ku saurara ala fa inna silatan lahi gariya kayan sir hajar Allah bai tsada ne hajar Allah tana da tsada in jiwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene hajar Allah ala inna silatan lahi janna hajar Allah ita ce aljanna aljanna saboda ita sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sha duk da suka sha saboda samu aljanna sai sai wani ya ce ma ka tsori kawai ka kaunace ni an gaba zan je ta aljanna ba sauran matsala duk ke da ke dama kai amma rubuta a cikin gaba ne wallahi ta duniya ce in kai da wannan an yau da rika ko ba za ka gane an yau da rika ba sai kiyama ta Allah ka gafarta ya ku bayin Allah abubuwa da yawa sun samu abubuwan musulmi a cikin watan kashi daga ciki matsalar da suka faru a cikin gari Allah ka ji kan ka da suka samu shahada a wannan ya Allah musulmai da suka rasa rayukansu a wannan wuri Allah ka ka. Allah ka ji kansu ka yafe musu ya Allah ka sa mutuwar su ta zama mutuwar shahada in mutuwar su ta zama shahada muna da sokin bakin ciki hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shahidi yana da wasu abubuwa da shahidi kada yake ya ke masa yayin da jinin shahidi zai diga a kasa duk da shi ne wa Allah Allah ne ce da shi masa ya Allah ka karbi shahada su zama ka sun samu gafarka da zubar jinin sa shahidi a lokacin da jinin sa nan yake diga a kasa za a nuna masa gidan sa aljanna Allah zai nuna masa gidan har an gaba da shi kai shi kan yake jira yayin da shahidi jinin sa nan yake zuba a kasa Allah zai sa daura masa aure a wata ruwa da yan mata 72 cikin yan mata kasa yan mata aljanna 72 za a daura masa aure mata aljanna guda ne ne farashin ta Yan matan aljanna saba'in da shi mata aljanna ba ta duniya ba wanda saboda tsabar kyanta yi ka kalli fuskar da za a ga fuskar ka a ciki za ka kwalliya wanda saboda tsabar kyanta yi ka kalli ta kana ganin bulon ta kilo ta rinsu ta ta yi bisu ce gudana ce wata idan ta tofa yawo a cikin teku ruwan zai koma ga ruwa ga a yi kun wata mata aljanna ko kaki ba ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda saba'in wata maza Allah ta zaka dai cewa nasibu ala rasi a kai rubin duniya wa bakiya kenan ta wata aljanna ke dorawa a kanta da za a kai shi a kai da shi duniya da abinda ke ciki bai yi su kenan kenan da take dorawa a kanta duniya da abinda ke ciki duniya an sayar bai yi kudin kenan mata aljanna wanda take rakiyawa a kai idan kenan saboda kyansa duniya da abinda ke ciki bai iya biya to yaya fuskar da kayan da aka sa wa kenan ita ya take 'yan mata saba'in da biyu sannan za a yi wa mutum saba'in cikin yan wata a wata ruwaya danginsa guda saba'in za a yi wa rangwamen azaba saboda an samu shirki a ciki Allah ka fi shahadar wani na bayan Allah ba su ji ba ba su gani ba ka auka musu amma dai mun fara ganin agaji daga wajen Allah Allah ka ƙara agaza mana eh mun ga agaji daga wajen Allah Allah ka ƙara agaza mana Allah ya kara karfafa addini ka ka taimaka wa masu taimako addini ka duk wayanda suke da hannu a cikin wannan zubar da jinin musulmai Allah ka san su in mulki suke takama da shi Allah ba shi mulki in kuɗi suke da shi Allah karga kuɗi idan suna takama da fawa shi Allah karga fawa ya Allah idan suna takama da suna ji Allah karga ji in suna gani ne Allah karga gani in suna takawa Allah karga kaba in suna da hannu rike bindiga Allah karga hannu in suna da zuciyar suna ne Allah da aka ita in jini ke gudana a jikin su suka ji bawa Allah ne da gudana jinin nan Allah da aka da kwakwalwar su Allah jiji ta su da kidi masu Allah halaka da su kai dubu dubu da su saboda azabtar da bayan da su da bayan wata addu'a ce da ya ku bayan Allah ku sai ba dare ba rana kar ku ya ku bayan Allah ahlus sunna duk duniya ba wanda ta sa ido a kan su ku lura duk wani abu da ya taso sai an nemi wata hanya za a yi a jingina shi zuwa ga masu imani alaka a jingina shi zuwa ga ahlus na alaka yanzu in ko ko haram da taso a Najeriya ba ya ce ba ba Allah ahlus na ne suke ko ba wannan ba mun san wayanda suka tafi Abuja ba yadda ba su buga ba ai wayannan yayan an zana ne da tafi kunnan su daga cikin su suka fito ba da manta ba an ji ana zama ga makwabci ne yadda ta jihar Kano wani malamin bidiyo na cewa to ai wayannan kawai yan gidana ne in ba yin izara bane ai daga cikin yin izara ta tafi akwai da tafake sai ira wurin zaune sai ka tace to haka ne ashe kai ma abin ya shafe kai ta saboda kai ta saboda ku kuma yin izara ku kuma yin bid'a da shin kai izara ta da su izara su na suka fi in dai mutum ya fito daga cikin ka sai mara mara ma to ta ka ga ba da bai bai gagara saboda da aka bincike zuwa suka fi gaba da zuwa Najeriya zaka ga sun fi gaba da ahlus to ta gagara kwana da an samu wani yaro da jihar Katsina ya yi kurin sa bama wani jirgi a Amerika wallahi sai da aka turo bincike ta wata hanya za a yi biya don da ta shi sai aka yi ta tun da ya taso daga shi har zuri a gidansa da babin ba wanda ya taɓa yin kukan da izala ba ba taɓa ba aka buga dole aka hakura ba da kai ya dole aka hakura ba da za a iya tantance abin da amma abin da yake so na muku shine ko duk sanda wani abu ya taso tunanin ya za a baka ajiyo saboda an gane shi ku ne barazana kuke ke karantar da jama'a hakikanin aji kuna ilmantar da jama'a hakikanin aji. an san ku ne kan Qur'ani da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran duk wanda kace masa abinda da kake yi nan ma ya sa gaba ya ce Allah ya tashi annabi ne ya sa gaba ya ce annabi ne ya sa annabi ya taba bai ya ce ta bai sai da to a ce ba za a yi ba to ai abu ne da ya kamata ya dace kuma kake fara ba a gaba da yabi na cewa ya yanzu a ce idan mun kira Allah mun yi mun kira Allah ya mun yi da to ga masu ihu suna kiran bidini wannan da yana gidan rawa da ba ta tafiya ta ya ce da kun ce matasa sun yi ne saboda suna rawa suna jiki to da suke su rawar goge wanda ya fi ta sun yi laifi kace da su sun yi laifi ba da zai kuro goge abin da ya yi ba su kai in ya wani yana ta Allah abin da ya kuma shi dan ya yi Ya ce to wannan ya bid'a madama ce to dama dama bari ma bayani sai gane mu wanda bid'a madama na da shi wannan mai rawar goge in ka tambaye shi me yake zai ji maka sabon Allah yake yana tashiwa ko abin da nake kenan ba saboda haka bai ce baka lalata da samu saboda haka ita wata wajen so ai ka dai ce ba zai aiki razin ba ko kuma ce Allah ne ko ba ka dai ba na ce amma shi wannan da ya shi kuma ya saba Allah ne ba ya bi da doka Allah ya Allah da kaza amma gari yake wata rana ma za a kirga ba shi in ka zo yi mata wa'azi sai ce za ka raba shi da hanyar annabi Muhammad zai ce wa zai ci saurin tuba a cikin wa gida madama a ne ba ku ji a baki na ba ko ku ji a baki na amma dai wane ne in ka mata wazi shi zai gyara wanne ne wanda in ka zo mata wazi ka shiga ku kana kokari shi yasa Sufyan Sauri yake cewa al-bid'i atu ahabbu ila shahadati min al-ma'siyah fa inna al-ma'siyah yujabu minha wa amma al-bid'a la yujabu minha Sufyan Sauri Allah ya kira ba kabarin sa daga cikin magabata yace shedan ya fi farin ciki ya fi murna ga kana yin bid'a ne da ga kana yin sabo yace domin sabo ma maka wajibi zaka yi tuba amma bid'a tana da wahalar tuba a lokacin da ake kokarin a dawo da kai kan hanya ana nuna maka ga abin da Allah yake so ga abin da Allah yake so to a lokacin kai abin da zaka ji ake Allah yake so a raba ka ita sai ka rike gangan gari kace da Allah zai baka shi yasa shedan ya fi farin ciki da kai dan ya san kai ya mallake ka sai an yi daga sai mu Allah ya faɗo Allah ya gafarta masa saboda haka ya ku bayin Allah wani nan bayin Allah bai suna bin mu abu guda abu na farko yi musu addu'a yi musu ne addu'a to Allah mu tashi da dare mai na kida ko da raka a mu roki Allah ya taimaka mu sai mutu abinci mu yanda na roki Allah ya karba ko ba za mu to mu tashi da dare mu yi na kida mu roki Allah ya taimaka mu abinci akwai da wani ya tashi ya raka nan ba ko akwai da yana jinin haila ba zai yi Tare mu mutum akwai da bai iya tashi da dare ta kira alƙabi da roƙi Allah na san cikin mun akwai da tun da aka fara shi bai taɓa tashi yana kira roƙi Allah Allah bai ba shi ko ba amma ba a tunatar da shi an faɗakar da shi ba yanzu an tuna mata ko ba tuna mata ba za mu iya tashi da daddare yau cikin daren nan yau wace rana yau litinin wasu ma sun yi azumi wasu sun yi abubuwa yau da daddare za mu iya tashi da dare mu roki Allah mu sujada mu ce ya Allah ka kai mana agaji da gudunmuwa ga musulman da ke don ka saba musu mafita ka kai musu agaji za mu iya tashi da dare mu roki wata hada suna da kadai da mu al'umma da dare in ba ku ba ba mu za ku tashi ku yi mun tare da kowa zai tashi kai ku saurara akwai mala'iku a wurin nan ba suna kallon wanda ya san yau da daddare tsakaninsa da Allah zai tashi lafiya ko raka a biyu roka mana Allah Allah ya taimaki musulman jos ya kai musu agaji ya kai musu gudunmuwa ya saba musu mafita masu kare fitinan nan Allah ya murkushe su wanda ya yi wa Allah alkawari zai ba da wannan gudunmuwar a cikin daren da yau in ya koma bai bacci sai ya yi wala ya fuskanci Allah ya yi lafiya da tsarkakar zuciya ya daga hannu ya nuna wa Allah ya ce ya Allah muna kawo maka kukan matsalar musulman Allah ka taimake su ka saba musu mafita ƴaƴansu da aka karkashe aka bari Allah ka saba musu mafita matansu da suka zama saka suna cikin gaba Allah ka saba musu mafita ƴaƴansu da suka zama marayu Allah ka saba musu mafita wayanda aka koda gidajensu suna kwana a waje sararin subhana wayanda aka koda shagon su ba su san ina za su tinkara ba Allah ka saba musu mafita wanda yayi wa Allah alƙawari yau da daddare ya tashi yayi wannan zakar ya ga hannu ya ce Allah akbar don Allah wanda ya san ba zai iya tashi ba kare daga hannunsa wanda tsakaninsa da Allah yau Allah alƙawari yau yake koma gida bai bace sai ya tashi ya roki Allah kan wannan matsalar ya daga hannu insha Allah ai ku ce Allahu akbar Allah ka ba mu iko tashi wannan abu ne da ya zama wajibi a kanku ya ku bayin Allah kada kuma manta rigimar da ake ta a baya an kone gidaje da gine-gine na musulmai guda ɗari tara dari tara da wajen hamsin da ko na dari tara yan kan ne ba zan yi tunawa wata hakuri an kona motocin musulmai da mota dubu mutanen da aka samu damar yin sallar jana'izar su banda wanda an kona gawar ko an jefa ruwa ko ba a kanta ba an yi jana'izar gawa dari shida da hamsin da wani abu wata rikimar da ake ba da shi an bar mana mata masu ta kama sama da fata duniya an bar yara marayu sama yara dubu wayannan suna ga mata ba san ya za a yi da su da yaran bai zuwa sake kashe su an kona wasu gidajen insha Allah ba ya ku bayin Allah kar mu dauka mun tsira wallahi in ba mu bada dan uwanka musulmi ya ki uwanka da jini kusanci haka yanzu ba ka bane yanzu wannan ba za iya samu kadin ka uwa ne uba ne za ka taimaka mashi kuma za ka taimaka mashi to alaƙar musulunci ta ce alaƙar kuna ɗaya uwa ne uba ne. sai na umar sallah ka yakin badar a gama aka wuce sunan yaki annabi ya ta sai na shawara ya za a yi sai na umar yace yadda za a yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kowa shi mu a ɗauki ɗan wani a bashi ya sare kai da nan ya tafi a duba wanda aka dan wana da dalili a cikin abin goma ya sare kai sai na bakar a bashi dan wani ya sare kowa shi mu yake dan mu nuna wa duniya alaka mu kike kenan wata alaka da tafi karfi alaka da tafi karfi ce alaka musulunci ya ku bayin Allah idan mun san wannan alaƙa ita ce alaka da tafi karfi to dole ne sai mun ba da gudunmuwa mu wa'annan bayin Allah Allah ka saka musulman da jara kai sai an sanar Allah ya muke buku da yi mamaki yadda daga kusan kowa cikin ta abin da ya kukura masa matukar yana da shi sai da ya kiro masa raka ya bayar wanda za a hada ya kuma masu musulmanci Tun lokar gaba ta Najeriya mun bada wannan umarni duk lokar gaba a cikin taimako kowace lokar gaba abin da ta tara wanda aka samu damar za a tura a ana shi a mataki na jiya. sannan a mataki na jiya su kuma su ɗauka su je kai tsaye a kai mu ga su wane ne wanda aka kona gidan ko da kallon kwano mun iya samu musu fitan farali wata ce wacce an kashe fitinta an kona kayan gidan da koda turmin zai an ji mata ran abin da za ta ci abinci ke da kama wani yaro ne an kashe ubansa da maganin rashin daɗi da yake ciki a ya zuwa ya tsaya masa ku ga akalla a shi menene za mu ke yi menene ya a kan da Allah ya gamu ya gamu abin da ya kamata ya ku bayan Allah za mu bada gudunmuwar duk wanda ya san Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon fituwa da wani abu a wannan shafi kullum da kaga muku bambanci tsakanin malaman sunna da malaman bid'a ke malamin bid'a in yazo ya maka wazi sai ya maka to ga wata raya kau da ba kuma kai yake ya san ko malama ba za ta iya karwa ba dai ba da su riga da wuce malamin sunna ne kawai zai muku da'awa kuma ya faɗa muku aikin alheri da za ku yi da dukiyar ku ku samu tsira ga Allah da ranar kiyama ya ku bari Allah duk wanda Allah madaukin sarki ya hore maka wani abu ya ga ku tashi ku zagaya ya ya ga daga ku kula da da da kika ka dauka dauke maka har ba ba ta bar da shi ko da ga ya tana hura sai kira za ta tukuna ce ba ya je ba cikin hura ka san daga baya ci gaba da ainihin wasu zariya duk wanda Allah madaukin sarki ya bashi wani abu da zai iya ba da gudunmuwa zai iya bada taimako da shi to ya ba da sadaka Allah madaukakin sarki ya ga mun yi iya kokarin mu abin da ya kamata mu tattafa da shi abin da ya kamata mu bayar Allah madaukin sarki ya ga mun yi iya abin da za mu iya idan ubangiji ya ga mun yi abin da zamu iya to zamu ga irin taimakon da Allah madaukakin sarki zai mana ya ku bayi Allah Allah madaukakin sarki yana cewa inna mal mu'minuna ikhwatu inna al mu'minuna ikhwatu fa aslihu bayna akhawaykum yana ce ni wattaqullaha la'allakum turhamun Allah madaukakin sarki ya ce inna mal mu'minuna abun sarki su mu'minai ikhwatu yan uwan juna ne Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku sulhu ta tsakanin ƴan ku kenan dan shi da alqur'ani mai girma ya faɗa mana musulmi dan uwan musulmi ne mai imani dan uwan mai imani ne Allah ka ba mu iko rike wannan yan wadaka wani wani Allah ya ce wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd dan da bi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata dan da bi wa yu'minuna Allah wa rasulahu wa yu'minuna 'alaika sayarha ترهقهم الآن عزيز حكيم والمؤمنون مؤمنين ماذا والمؤمنات مؤمنين ماذا بعضهم أولياء بعض sashin su masoyin sashi ne sashin su mace bin sashi ne sashin su masu taimaka wa sashi ne wal wal wallahi wani yaro ya kira ni a waya kawai yanzu yana tsakanin Jos da bayan Sinari an kona kauyen gaba ɗaya shi an kona gidansu an yanka bayan shi wallahi yaron ya kira da hawaye yana kuka da hawaye nace kai hakuri muna fata Allah ya sa mana kinka shahada an yanka bai gida an bar mata da yaya su idan an zuciyar ba akwai imani da sosai bai kamata ya zama akwai wata gudunmuwa da za mu yi wani wannan bayan Allah ba Allah ya gafarta mana ya ku bayi Allah taimakon da aka tara a nan bai wadatar shi kadai ba shugaban ba da bai a ci gaba da neman taimako har zuwa juma wayanda ba samu damar bayarwa a nan ba su bayar wanda yake da ko zari ko riga ko da abin da za a yi tallafa masa da shi duk kuka yi wa shugabannin kwanan su kuma in suka tara ko kayan abinci musamman ba kayan abinci ana da matukar bukatar shi kamar da Alhaji Idan ya sanar da a har yanzu yanzu aka yi ka je wasu waje suke kwana sanyi irin na kudan ba sanyi sosai yanzu ka je to ka ga sanyi bala'i da ake cikin wanda duwatsu akwai waye da a waje suke zaka wasu suna firamare su wasu ba a masallatai suke kwana a yanzu aka magana da take yanzu ko bargo ko ta ko bai za ku iya ba su gudunmuwa da shi ku tara a nan daga nan ya ka tara zuwa mataki na jiya su tara su da wakilai su tafi kanjo da abin da aka samu da yan kayayyakin da aka tattara a je aka yi a wa bayan Allah gudun wanda ya kamata a ba mu kuma za mu ga yadda Allah madaukakin sarki zai sa rayuwar mu albarka Allah ka kara kare mu kare fir'aun Allah ka zauna da kasan mu lafiya ka tafi addinin ka Wala walau annahum fa'alu ma yu'azuna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita وإذا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك